Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan safiyar Laraba goma ga watan Mayu shekarar 2017 kan mitoci da suka hada da tara talatin da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad da lol da niya A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a barkanmu da wannan lokaci babaya baya kuma makeri ne tare da ibrahim ka almasi garba za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai a amurka an sallami shugaban hukumar bincike ta fbi james komi shugaba donald trump ya umarci hedkwatar tsaron amurka ta pentagon ta samar da kayan yaƙi ga mayakan rawa na ƙungiyar fafutukar dimokuraɗiyya a siriya sannan shugaban sudan ta kudu salbakir ya sallami da ɗaɗɗan hafsan sojin ƙasar paul malone to kamar yadda kuka ji a kanun labarai za ku ji cewar shugaban amurka donald trump ya sallami shugaban hukumar fbi james comey a lokacin da yake tsaka da binciken zargin katsalanda da aka ce rasha ta yi a zaɓen shugaban amurka a bara to ko ina makomar wannan binciken wannan bincike na cikin ah, halin tsaka mai wuya saboda ka ga na farko ba a san waye zai maye gurbinsa ba a jiya ne kuma al'umman afirka da ke zaune a birnin new york suka yi wani taron manema labarai don nuna damuwarsu akan dokar da wasu matasa 'yan amurka suka yi ma wani dan kasar burkina faso wanda ya kai shiga doguwar suma tun mako da ya gabata to wannan karo kun je kun zauna da su a hukumance kun je kun gabatar da kara haka ne kwarai kuwa mun gabatar da kara To ko bayan waɗannan rahotannin muna da shirin demokuraɗiyya da Ladan Ibrahim a yawa zai gabatar amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. A Amurka an salami shugaban hukumar bincike ta FBI James komi a wata wasiƙa mai gautsi da ya rubuta ma komi jiya talata. Shugaba Donald Trump ya gaya masa cewa a halin yanzu an sauke ka an kuma raba ka da aiki ba tare da bata lokaci ba shugaba trump ya kara da cewa komi ya kasa jagorantar ofishin yadda ya kamata akan naɗa shugabannin fbi ne su yi wa'adi ɗaya na tsawon shekaru goma shi ko komi shekaru hudu da suka gabata ne aka naɗa shi komi yana california ne lokacin da wani hadiminsa ya shaida masa cewa an fi sallame shi zuwa yanzu dai bai ce wa jama'a komai ba an bayyana dalilan sallamar komi a wasu wasiƙu biyu da attorney general din amurka jeff session da mataimakin sarar sultanson suka rubuta a takaice dai suna masu zarginsa ne da rashin bin doka da ka'ida komi ya aikata laifuka masu tsanani game da yadda ya kammala binciken yadda abokiyar karawar trump a zaben shugaban ƙasa hillary clinton ta yi da sakonnin imel a cewar ransantan yana mai zargin shugaban na fbi da shan gaban attorney janar ta wajen cewa da yi ba za a gurfanar da tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka gaban shari'a ba a wata sabuwa kuma shugaban amurka donald trump ya umarci helikwatar tsaron amurka ta pentagon ta samar da kayan aiki ga mayakan kurdawa na kungiyar fafutukar demokuraɗiyya a siriya matakin da zai iya janyo tankiya tsakanin amurka da turkiya da kwaran amurkar a kungiyar nato babban mai magana da yawun pentagon dana white ta faɗa a jiya talata cewa mayakan kurdawa waɗanda yawansu ya zarce fiye da rabin jimlar dukkacin mayakan sdf za su samu kayan aiki da ya kamata don samun wato su yi nasara kenan akan kungiyar isis a raka a syria kungiyar ta sdf wadda take aiki tare da taimakon amurka da sojojin gabayya ita ce kadai take da dakaru kwararru a ƙasa waɗanda za su iya kwace raka nan ba daɗewa ba a cewar white to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shugaban sudan ta kudu sarar bakir ya salami da daɗin hafsan sojin ƙasar paul malone wannan ya biyo bayan ajiye aiki da janar-janar da dama suka yi waɗanda suka yi zargin cewa sojojin sudan ta kudu sun aikata kisan ƙare dangi da kuma laifukan yaƙi ba a san ko za a naɗa malon kan wani mukami na daban ba shugaban ƙasar yana wato ya naɗa james ajon a matsayin sabon hafsan sojin ƙasar wani takaitaccen umarnin soji da aka yada ta kafar talabijin na gwamnati bai yi bayanin dalilin shugaba kir na daukar wannan mataki na maye malon da wani ba sudan ta kudu ta fada yaƙi ne tun bayan da aka shiga kokowa kan mukami a shekara ta 2014 tsakanin kir da ɗan ƙabilar dinka da mataimakinsa rick machel ɗan ƙabilar nuer wannan gwagwarmaya ta rikide zuwa yaƙi gadangadan a juba babban birnin ƙasar wanda nan da nan ya wanzu zuwa sassan ƙasar wannan tashin hankalin ya haddasa ƙarancin abinci a sassan ƙasar baya ga tsadar abinci da kuma rashin sauran harkokin yau da gobe sannan yaƙin ya tilasta mutane aƙalla miliyan uku barin gidajensu. a karo na biyu fadarar shugaban amurka ta white house ta jinkirta wata ganawa da za a yi akan ko ya kamata amurka ta fice daga yarjejeniyar kasa da kasa da aka cimma a paris a kan dumamar yanayi ko a'a wanda tsohon shugaban kasar barack obama ke goyon baya yayin yaƙi neman zaɓe shugaban amurka donald trump ya sha alwashin tsamin amurka daga yarjejeniyar wadda ƙasashe 195 suka cimma wanda kuma tun bayan da trump ya zama shugaban ƙasa take tangal-tangal hadimansa sun ce yana gab da yanke shawara kan ko ya amince da yarjejeniyar ta shekarar 2015 ta takaita dumamar yanayi wanda ta hada da alkawarin amurka na rage gurɓata muhalli cikin shekaru goma to amma fadar white house ta ce ba za a yanke shawaran ba har sai trump ya dawo daga taron g7 na shugabannin kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya wanda za a yi a silsi a ƙarshen wannan watan mayu akalla mutane sha uku sun rasa rayukansu jiya talata bayan barkewar fada tsakanin sojojin gwamnati da mayakan 'yan ta'adda a kudu maso yammacin somaliya a cewar shaidu da kuma jami'ai fadan dai ya faru ne tun daga sanyin safiya lokacin da 'yan ta'adda suka kai hari sansanin sojojin somaliya da ke gundumar gudu mai tazarar kilomita 35 daga boidowa wadda kuma ke da tazarar kilomita 250 daga babban birnin kasar wato mogadishu kamar yadda wani da ya shaida wato ya shaida faruwar lamarin ya faɗa muryar amurka ya ce kusan zaratan mayakan 'yan ta'adda ɗari ne ɗauke da makamai suka afkawa sansanin waɗandai wato kusan awa ɗaya aka yi ana yin shi inda suka tilasta wa sojojin gwamnati ficewa daga sansanin amma kuma suka koma ba tare da bata lokaci ba shi ma wani da ya shaida lamarin ya ce ya ga gawarwakin 'yan ta'adda hudu da kuma sojojin gwamnati uku labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc to madalla a jiya ne shugaban amurka donald trump ya sallami shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta fbi james comey a lokacin da yake tsaka da binciken zargin katsaladda da aka ce rashid ta yi a zaben shugaban amurka to ko hakan ke nufi tambaya ke dan da yi wa wani mai sharhi akan siyasa da zamantakewa a nan amurka dr safiyanu sa'id ali mai biyar To hakan na nufin cewa shugaban kasa yana cikin fargaba da tsoron abin da zai je ya zo <laughs> sakamakon wannan bayani. Kasan shi komi ya kasance mutum ne mai tsatsauran ra'ayi kuma ra'ayi nasa irin wanda yake zama a kai wanda in ya bincike gano gaskiya baya tsoron ya bayyana ta. hakan kuwa na da nasaba da zaɓe da aka yi na kwanan nan kaga yadda ya dinga binciken ita abokiyar karawar shi president trump wato hillary clinton a inda ya binciko kan batun imel da ake ta bincikenta imel saba da sauransu kuma wanda kaga saura 'yan kwanaki kaɗan a yi zaɓe nan ma ya sake bankaɗo wasu ababen ya fito kuma ya gaya wa amurkawa cewa ga halin da ake ciki kuma a yanzu wanda kaga inda wani mutum ne na iya duba da la'akarin cewa za a yi zaɓe 'yan kwanaki in kuma ya faɗi wannan abin na da iya tada kura, <clears throat> yana iya ɗan dannewa ya ce bari in danne in ɓoye bari ya bari sai an bayan zaɓe ya wuce kuma ya yi bayani to amma shi da yake mutum ne shi inda ya ga gaskiya baya wani tantama zai fito ya gawa duniya a yadda al'amarin yake. Ina tunanin wannan na daga cikin abin da ya sa suka kau da shi cikin gaggawa. To eh, ina makoma wannan aikin da aka bashi na wannan binciken katsalandar da ake ganin rashi time a Amerika? To kawai yanzu za mu ce kawai eh, eh, wannan bincike na cikin halin tsaka mai wuya. Saboda kaga na farko ba a san waye zai gurbin gurbinsa ba. tunda shugaban kasa bai kai ga naɗa wani sabo wanda za a ce yanzu zai gurbin gurbinsa kuma ba a san wani irin mutum za a kawo ba. shin zai ma ci gaba da wannan binciken ne ko kuwa binciken shi kenan bakin karshen su kenan ya kare to Allah dai shine ya barwa kansa sani ko ba haka ba to ganin irin yadda shugaban kasar nan na jin akan ainihin Flynn kwanan shi 24 aka sallame shi akan aiki ga wannan shugaban FBI shi kuma an sallame shi yana tsaka da aiki kana ganin wadda zai gaje shi ko kuma wadda za a nada shi kuma zai iya yin aiki fi sabilillahi kuwa to gaskiya ba na tunanin haka gani nake duk wanda za a kawo zai zama dan koran shi shugaban kasa ne wanda zai tabbatar cewa ba a fito da wasu bayanai wanda za su tada hankali ba ko su tada kura kasan su 'yan sanatoci 'yan democrat yanzu sun dau zafi da haushi suna ta kokarin su ga cewa yaya za su yi masu shi kansa shugaban kasa ma in zai yi su kaudaci ba don kowa saboda yadda yake ta kama karya da murna abubuwa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci yanzu in kaɗau misali harkar lafiya na obama kiya ɗin nan kaga bisa doka ai akwai wani adadi da aka ware kusan na jin sai an samu majority kamar a ce 60% na ƙuri'a hmm. na su sanatoci za a iya fasin wannan a canza wannan tsarin harkar lafiya amma kaga cikin gaggawa 'yan jam'iyyar republican tare da shi shugaban kasa suka canza wannan doka suka mai da shi cikin kashi hamsin ko da a ce rabin wato adadin sanatoci ba su yadda ba rabi ne kawai suka yadda wannan abin na iya canzuwa a mai da shi doka wanda haka ya ba shugaban kasa nasara ya canza wannan tsari. Amerika, to da lasa a biyu mu a shirin hantsi don a ji ƙarashin mu da wato da dr safiyano biyar a jiya ne kuma a birnin new york wasu wato 'yan afirka da suke zaune new york suka yi taron 'yan jarida inda suka nuna damuwarsa a kan yi wa wato wani ɗan ƙasar burkina faso duka har ya yi doguwar suma wani matashi dan amurka da ya nemi ya masa sata inda yake sayar da kaya a unguwar da ake kira wato 149 avenue kenan a birnin bronx shi ne tattaro abokansa suka lankaɗa masa duka muhammad mada yana cikin shugabannin afirka da suka yi jawabi a wurin taron manema labaran kuma na tambaye shi ko wannan abu sabon abu ne da suka gani Eh, wato mun saba ganin irin wa'annan abubuwa cikin dimu eh, mutanen afirka ko da yake yawanci idan ya faru da yake ba bidiyo saboda shi eh, ba cika gani ba amma wannan an video tape kuma sai aka dora kan social media labari ya bazu har news duka sun nuna bidiyo da to dalilin da ya sa muka kamar wannan da yake duniya duka sun gani ya kamata mu tashi sai ko da dama muna tashi muna yi amma da yake wannan yanda bidiyon ya je viral sai muka ga cewa a'a bai kamata mu je behind closed doors yadda muka saba yi. Wato ka aje a asirce yadda kuka saba ganin 'yan sanda. Domin yawanci idan ya faru haka da yake ba bidiyo abinda muke yi ne muna kira eh, eh, 'yan sanda mu je mu zauna da su mu shawara mu duba yadda za a yi a magance wannan. To wannan karo kun je kun zauna da su a hukumance kun je kun gabatar da kara? haka na kwarai kuwa mun gabatar da kara ko jiya mun akwai eh, pre-ramadan conference da muke yi da 'yan sanda duka na bronze wato kwamandodin kowane eh, precinct da ke bronze mun hmm. zauna da su jiya muka nuna musu bacin ranmu kuma cikin iko allah jiyan nan kwamandan wannan precinct inda abin ya faru ya gaya mana cewa jiyan nan sun kama ɗaya amma suna cikin neman sauran eh, hudun da ke suka involve cikin wannan lamarin. To bayan wannan taron 'yan jarida ko na manema labarai da kuka yi menene mataki na gaba idan kuka ga wato ko kuma ba ga haske kamar yadda kuke tunanin ku gani ba. To, wato sofa dai muna gani ai mun so maganin haske da yake eh, eh, da muka sa shi wannan press conference jiya ai kafin ma mu yi press conference sai mun nemi izini a gun 'yan sanda inda dai za mu saya mu yi press conference kuma suka ba mu izini. To ganin yadda wasu 'yan Afirka sukan sayar da kaya bakin hanya akwai matakan da ku shugabannin jama'an Afirka da kuke New York kuke ɗauka na neman a kare su waɗannan da suke kasuwanci a bakin hanya. Na'am, kwarai kuwa wato eh, na farko a eh, cikin wato press conference da muka yi mun nuna cewa wannan hanyar da yake wannan unguwan Africans da dama na sayar da kaya kan titi. Kuma in ka duba 'yan sanda ba su da yawa wurin nan saboda shi abinda muka kira eh, shi kwamishinan 'yan sanda mun ce ya yi kokari ya karo mana 'yan sanda a wannan wurin To madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma karfe ɗaya ke dan da minti goma sha shida na dare a nan Washington DC. Kafin mu na gaba ga wannan saƙon. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Shin ko ka san shirin domin iyali ya shafe ka kai tsaye? kama daga neman damawa da mata a harkokin mulki. Mata idan za mu zauna mu haɗu mu zama tsintsiya maɗaurin mu ɗaya mu dunkule guri ɗaya. To dole dole wannan 35% da ake cewa UN ta ce a bada sai mun tabbata mun mai da shi 50% ma. Da kare hakkin ƙananan yara. Magogon yana luwaɗe da idan ya yi da wannan yau gobe kuma sai a yi da wani. Dangantakar mahaifi da 'ya'yansa. Wannan magana ta Habiba ni isiya kuna riga na ɗaukowar raina in zai yi da nama na sai ya bani yata. Da rahotanni da suka shafi ci gaban iyali. Fiye da mata da maza dubu hudu ne suka yi rijista da hukumar Hizba ta jihar Kano karkashin shirin gwamnatin jihar Kano na aurar da zawarawa. mayar kare hakkin adama. Gaskiya mun yi baƙin ciki, mun shi zahi, mu a sunan iyaye a sunan masu kare hakkin yara da mata. Yau mace a ce an raba ta da ɗanta ko yau ɗa an raba shi da uwar shi. ku duba ku ga wannan abu da zahi da takaici Ku kasance tare da shirin domin iyali kowace Alhamis da karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 5 agogon Ghana. Kai mata su ne duniya. Su ne. za mu ja gefe kuma mu ba Ladan Ibrahim a yau wuri ya gabatar da shiri na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiyya a yau. Wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa zan ci gaba da gabatarwa har sai mai shirin sahabu Imam Aliyu ya dawo daga aikin da ya tafi Najeriya. Yau shirin zai duba kalaman tsohon shugaban ƙasar Najeriya ne Goodluck Jonathan biyo bayan zaben da aka gudanar da ya kawo sabuwar gwamnatin Najeriya a halin yanzu. A cikin littafin da Shegun Adeni tsohon mai baiwa marigayi shugaba Umar Musa Yar'adua shahara a harkokin yaɗa labarai ya rubuta, shugaba Johnson ya bayyana waɗanda suka sa shi ya faɗi zaɓe. Wannan batu ya sa da yawa 'yan Najeriya suna ta ce a akan wannan lamari. To kafin mu tsunduma cikin shirin bari mu yi matashiya da waɗannan batutuwan da sanannu ne a Najeriya. da farko zaben kungiyar gwamnoni wanda daga nan aka fara samun takon saka wanda har ya dalilin ficewar wasu gwamnoni biyar daga cikin wannan jam'iyyar saukar shugaban jam'iyyar pdp wato ga tukur aka maye gurbinsa da tsohon gwamnan jihar bauchi kana kamfen manaja a kudancin najeriya wanda ta taken jam'iyyar aka ce bai iya bayyanawa ba sosai zaben fidda gwani na jam'iyyar pdp wanda aka yi ya haifar da guzur tsoma musamman waɗanda suke jin ai musu ba daidai ba ana cikin haka ne kuma sai ga batun sace 'yan matan chibok wanda ba najeriya ba hatta sauran kasashen duniya sun yi tur da wannan lamari kana 'yan ta'addan boko haram sun samu garuruwa har sun kafa tutansu a matsayin daulolinsu duk a lokacin mulkin jam'iyyar haka kuma an samu takon saƙa tsakanin minista da 'yan majalisar dokoki akan zargin cin hanci da rashawa ana cikin wannan sarkin kano na yanzu yana gwamnan babban bankin najeriya ya koka akan batan daban da wasu biliyoyin daloli suka yi amma maimakon a bincike sai ma aka sallame shi bakin aiki wani lamari kuma shine mataimakin shugaban kasa na wannan lokaci ya kasa cin zaɓe a mazaɓansa balle karamar hukumarsa balle a yi magana jiha sai dai duk da faruwar waɗannan abubuwa tsohon shugaban ya ce ba waɗanda suka sa shi ya faɗi zaɓe illa shugaban amurka na wannan lokaci wato barack obama prime minister birtaniya david cameron da shugaban ƙasar faransa francois hollande na tattauna da dr nusa tanko shugaban jam'iyyar NPC kuma dan rajin kare haƙƙin bil'adama na kuma fara tambayansa ne ko me zai ce game da waɗannan kalamai na tsohon shugaban ƙasar Najeriya game da faɗuwarsa zaɓe? Maganan gaskiya na farko masu zaɓe su ne jama'a 'yan Najeriya. In ma wani zai bada kalami kuma ya ce ya bada yawunsa zai faɗa ne bisa abin da ya lura amma ba shi zai kaɗa zaɓe ba. Tabbas a shugabannin kasar waje da yawansu ba su ji daɗi ba da yanayin shugabancin shugaban ƙasa wanda ya gabata. A misali abubuwan da ya fi damuwa da su shine cin hanshi da rashawa. Na biyu kuma shine maganan Boko Haram da ake yi ana ta kashe mutane babu inda aka samu a kibla akan wa'annan abubuwa. Ba mamaki a ce sun ba da tsokacin bakinsu akan yanayin inda suke gani ba su ji daɗi ba kuma abin tunawa ne can dama lokacin da shi ma kansa kafin ya haura gaban mulki akwai abubuwan da ya faru a lokacin yar adu'a a lokacin da bai da lafiya da kowa a aka kasanin me yake damun shi shugaban shugaban kasa yar adu'a har a lokacin su ma suka kada baki suka cewa ya kamata abin da kundin mulki yake domin muna kan gaba a lokacin shi kuma ya samu ya har ya dare kan mulki to a lokacin sun ba shi goyon baya bisa kan su kuma 'yan najeriya sun fito saboda tsaban abubuwan da ya kamata abin na kundin mulki shi ma ya haɗe kan gado so amma maganar gaskiya 'yan najeriya su suka yi zaɓe su suka sa abin da suka sa abin su gani abin a zuciyarsu kuma su suka zaɓi wanda suke so a lokacin a so maganan cewar kila su sun taimaka a a eh, zaɓe gaskiya wannan wani batu ne na wanda ya faɗi zaɓe tsakani da Allah. Ya ce shugaban jam'iyyarsu wato tsohon gwamnan jihar Bauchi yana cikin waɗanda suka kwance mai zani a kasuwa shi da shugaban hukumar zaɓe. Yi min magana a kan shugaban jam'iyyar PDP duk da kai ba ɗan PDP ah. ba ne kai ɗan jam'iyyar eh, adawa amma eh, me ka eh. hanga game da wannan kalami nashi. A gaskiya tsakanin da Allah babu akwai misali wakila akwai abubuwan da ya faru tsakanin su biyun amma ina tabbatar maka a lokacin da nake shugabancin jam'iyyoyi na najeriya gaba daya a allah ya sa na samu daman magana da shi tsohon shugaban jam'iyyar pdp adamu ma'azu kenan kuma a lokacin gaskiya ni na ga inda ya tsaya tsayin daka don jam'iyyarsa ya samu ya ci zaɓe a lokacin kuma shine shugaban ƙasa a goodluck jonathan a gaba na ji lokacin da yake magana da 'yan jam'iyyoyinsa a arewa don su tashi tsayin daka don su samu su kai labari kuma a lokacin an riga an kai a kibla mutane sun riga sun fusata sun riga sun sa ransu a inda suke so su zaben su ya yi kokarin sa tsayin daka don ya samu kuma wannan ba kare shi nake yi ba ina magana ne ga abin da na gani kuma abin da na ji a bakin sa To maganar cewar wakila ko ya kwance mai zani a kasuwa to a wannan tsaya akwai jita-jita da aka dinga yi a lokacin da aka ce ita matar tsohon shugaban kasa gullo Jonathan tana fitowa tana zage-zage abin da bai kamata ba shi kuma ya je ya faɗa wa tsohon shugaban kasa jonathan ya ce mai ya kamata ya masu su kiyamar leni bai kamata tana fitowa tana magana inda take magana ba a siyasance domin ma wanda ma take zaga a lokacin shine dan eh, eh, eh, shugaban kasa yanzu da muhammadu buhari a lokacin shi ya tsaya zaɓe bai kamata tana fitowa tana fita magana ba domin ita ba shi mai suke tsaya zaɓe to waɗannan abubuwa wata kila shi ne ya yasa yake magana cewar ya kunce mai zani a kasuwa amma a tsayin zani na gaskiya ni na san cewa ya yi ƙoƙarin sa ya tabbatar cewa ɗan jam'iyyarsa inda kowane ciyaman zai yi ya tabbatar cewa eh, ɗan jam'iyyarsa ya ci zaɓe to amma mutane sun riga sun yi nasu kuma Allah ya riga ya nashi. To batun batun shi kuma shugaban hukumar zaɓe fa don ba shugaban jam'iyyar su kaɗai ya ce ba. Alhamdulillahi. Har da shugaban hukumar zaɓe ma a cikin eh, littafin. Ka san eh, shi Professor Akiyar Jega tajiri ne mutum ne mai son bin gaskiya kuma mai son bidin abin da zai iya yi. Na yi aiki tare da shi a matsayina shugaban jam'iyyoyi na yi magana na kuma a lokacin da na so mu yi tsokaci kan maganar zaɓe ko zai yiwu ko ba zai yiwu ba na ga cikin damuwan da yake kuma na ga ƙiblan da yake a cewa wani kila ko ya goya wa wani baya don gaskiya babu gaskiya a wannan magana a misali a lokacin da aka yi zaɓe wacce ta gabata ai shi kansa a tayar jigan an mai wannan zargi da muhammadu buhari ya faɗi an mai wannan zargin cewa ya yi wa jonathan aiki so saboda haka yanayin shugabanci idan kana shugaba ko na hukuma ne kai ko na kashi ne za a ga wani sun ce maka ai kashin nan ka bi shi gefen gidan wani baka bi shi gefen gidan ka ba lalle kuma in ka yi shi ka da Allah ina magana ne akan abin da na sani tsakani da Allah ya yi kokarin sa ya tabbatar cewa zaben nan an yi sa bisa kan alƙibla kuma sun bisa eh, eh, gaskiya da bin doka da order. ba za a rasa ba ba za a rasa ba ko a cikin yan hukumar yan an da aiki akwai wani a ƙasa da suke taimaka ko suke wani abu da bai dace ba wannan wannan za a rasa ba amma a ce wani kila shi shugaban jam'iyya a tayar jiga ya yi wani kalama ko ya yi wani aiki da ya nuna cewa kamar shi ne ya yi aka kada shugaban ƙasa wannan ba zai ba kaga misali shine idan ka ga mutum aka ce maka za a yi magudi a zafi a misali to an karɓar mutane ɗaya mutanen da suke garin an kawo musu sojoji ko mutane wanda za su danne su ko kuma dama can su ma kansu a anguwan ko a garin sun yarda cewa a yi wannan a yi wannan magudin akan siyasa to sannan ne zaka ga an yi zaɓe an ce maka an yi magudi amma muddin jama'an garin ba su yadda ba da hukumomin anguwan ba su yadda ba cewa a yi magudi a kan su ina tabbatar maka magudi a zaɓe yana da wuya. To watakila masu saurare idan sun jika za su ce a shi Dr. Yunusa Tanko yana magana ne saboda kila shi ma jam'iyyar ta sha kayi ne shi yasa ya ɗauki bangare guda. Me za ka ce ma waɗanda za su yi irin wannan tunanin game da waɗannan kalamai da ka yi yanzu nan? Ai mun tsaya zaɓe kuma mun san abin da ya sa mu muka faɗi a zaɓe na farko tsakanin mu da Allah mu ba mu da kuɗin za mu fito ma mu yi kamfen har ma da yawan jama'a da sama amma muna yin kamfen kuma mutane suna jin labarin mu a misali yanzu kana so ka shugaban kasar Najeriya amma shi a ce ba a ji ka ba a kaman a Borno ba a ji ka ba a Sokoto ba a ji ka ba a kaman Lagos ba a ji ka ba a kaman Owerri in ma an ji ka kalilan ne wani da suka san kana cikin neman zaɓen to ai ba yanda za ka yi zaɓe ko kuma a ce mutanen da suke baka kafa jam'iyyoyi baka kafa gurbin jam'iyyoyi a ko'ina ba a sassan kasar nan sannan ka ce za ka yi zaɓe ai ko ka san cewa ka amma mu mun sani cewar amfani da kuɗi dan hankalin mutane yana cikin abubuwan da yake kawo a kace na ce a kan zaɓen Najeriya wannan tabbas inda a ce jam'iyyoyi kamar irin namu muna da ɗan kuɗi da hada-hada da zamu iya fitowa mutane su san da labarinmu yadda ya kamata bare da gaske an san mu amma yadda ya kamata a ce mu mun kira da kaɗan nan inda su ma su kira kaɗan nan ina tabbatar maka za a yi gwagwagwa da mu. to masu saware a nan shirin zai ɗiga aya a madadin bakon namu dr yunusu tanko da kuma julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon allah. to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice a Amurka an sallami shugaban hukumar bincike ta ABI James Komi a wata wasiƙa mai gautsi da ya rubuta ma komi jiya talata. Shugaba Donald Trump ya gaya masa cewa a halin yanzu an sauke ka an kuma raba ka da aikinka ba tare da ɓata lokaci ba. Shugaba Trump ya ƙara da cewa Komi ya gaza jagorantar wannan ofis ɗin yadda ya kamata. shugaban sudan ta kudu salva kiir ya sallami da ɗaɗɗan hafsan sojin ƙasar paul malone wannan ya biyo bayan ajiye aiki da janar-janar ɗin ƙasar suka yi da dama duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiya sai kuma da hantsi amma kafin mu yi sallama da ku ga ta'aziyya zuwa ga sarkin zangon kuma sai alhaji umar faruku na rasuwan yar uwarsa hajiya zuwa ra ahmed kaba dan zaria mai sakwara kumasi kuma uwar alhaji sa'alu maso kano mai unguwar yalwa kumasi allah ya ji kanta allah gafarta mata yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu a sashen hausa na muryar amurka musamman ma ibrahim almasi garba da mai bada umarni cd da kuma injiniyanmu na wannan safe jimmy cook baba ya kuma ke sallama a huta lafiya.